abubuwa guda goma sha ɗaya wanda ba sa shiga ilimin kowa sai Allah. Na farko ya alamu makana, dukkan makana abin da ya taɓa kasancewa yana cin ilimin Allah. Sannan wa ma ya kunu, duk abin da yake kasancewa kaf a cikin sigarsa ta mudari'i, to Allah ya san shi. Wa ma lam yakun laukana. kaifa kun kabila an ya kun mm. da abin da zai kasance nan gaba kafin ya kasance in ma zai kasance din yaya zai kasance kafin ya kasance yana cikin ilimin Allah kun ji guda uku kenan sannan ilimin Allah ya shimalil mustahilat duk wani abu da kake cewa ba zai yi ba to yana cikin karkashin ilimin Allah wal mumkinat da abin da ke yiwa yana cikin ilimin Allah wal wajibat da abin da ya riga ya yi ana ganin sa kuma ya zama wajibul wujud to yana cikin ilimin Allah kun ga shida kenan to sai yana cikin ilimin Allah wato zawahirul umur duk abin da ke fili yana cikin ilimin Allah bawatinul umur duk abin da ya buya yana cikin ilimin Allah na filin da na boyan duk suna cikin ilimin Allah kaga takwas kenan sannan ilimin Allah gairu masbukin bi jahal ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba wala malhuqun bi sannan mantuwa ba ta faɗo ilimin Allah subhanahu wa ta'ala kun gano kenan goma kenan sannan ilimin Allah ba shi da iyaka wa fawqa kulli zi ilmin alim hmm? wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada Shi ne ilimin Allah to kaga wa zai shiga nan Allah ce duk ilimin da na baku da sanin da na baku dan mitsitsi na baku dan kaɗan na baku dan hikkun nan na yan muku shi yasa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahu baina aidihim wa ma khalfahu ya haɗa duk abin da ke gaba da duk abin da ke baya da abin da zai zo da abin da ya wuce da abin da ke faruwa duka wala yuhituna bi shay'in mutane duk iliminsu ba su da iko su kewaye bishai'in da wani abu min ilmihi na ilimin Allah ko maalumati hmm. ko ilimin abin da Allah ta'ala ya sani ko ilimin sanin Allah din ma'ana ilimin abin da Allah ya halitta ba wanda isa ya kewaye su ko kuma ilimin Allah din ba wanda isa ya abin nan din wato ya Allah yake bisifatihi wa zati wa asma'i wa sifatihi illa bima sha sai abinda Allah ya ga dama ya dan yan maka na sani wani a ce ya kware a ilimin kwadi wani ya bincike a ilimin macizai wani ya yi profesa ne a ilimin tururuwa da nau'o'inta da kalolinta da kiyashi wani a ce ya fada teku ya yi bincike akan kifin da ya fi kowanne girma akan ya yi masters ya yi phd ya har ya samu profesa wani ya dauki gara akan ta ya yi bincike ya research wani akan kyankyaso profesan kyankyaso ne akan sai ya bincike zama kaza sai dai ka ɗau abu ɗaya ka ƙarar da rayuwarka ita ma ba za ka ƙware ba wani akan bishiyoyi wani akan tsirrai halittun ruwa halittun tudu halittun ƙasa halittun sama masu motsi wasu halittun da ba a gani da ido wasu halittun da biliyoyi tiriliyoyi ne amma ko ba ka ganin su suna nan kuma suna rayuwa ba ruwansu da kai ba ruwanka da su wasu kuma sun shafi rayuwarka ga sunan tili-tili ko ana ta kawo su to duk waɗannan sai illa bi ma sha dan abin da Allah ya ga dama sai yan wa mutane a cikin waɗannan ilimin mukan guda uku ko ilimin saninsa ko ilimin halittunsa ko kuma ilimin sanin wato abin da ya shafi wato ilimin da Allah ya aje mana